Allah magwayi da ɗaukaka ya kawo mu yini na tara a cikin yinnai na Ramadan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 26 ga watan biyu 2026 a wannan majalisi namu na tadabburin alkur'ani inda muke karatun littafin a tibiyar fi ta dabbori ƙo'an na manya-manyan malamai guda biyu al'ussadu doktor ahmad isa al-ma'afarawi hafi zahullah da al'ussadu doktor abdulkarim ibrahim falih hafi zahullah ta'ala kuma wannan zai zama majalisun mu na tara kenan insha Allah a wannan masallaci kuma jami'un sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu malam ko malaman suna mana batu akan anwa'u tadabburi alqur'an nau'ukan tintintini a game da alqur'ani wanda muka ce da a ce sun ce maqasid manufoci, to da tsila wallahu alam zai fi domin mutum zai iya tattara su a lokaci ɗaya diye kamar yadda za mu gani mutum zai zama a daidai lokacin da yake karanta alkur'ani to zai iya tattara waɗannan nau'ukan duka guda takwas yana ta dabburin alkur'ani a matsayin manufofinsa su ne waɗannan ababen guda takwas amma ce musu nau'i ma ba laifi ba ne domin ai akwai abubuwa da yawa da kake tarawa ba iri ɗaya ba ne amma kuma duka kana buƙatar su kuma kana amfani da su kuma kana cin gajiyar su duka na farko shi ne ce ta الأول تدبر القرآن الكريم لمعرفة صدق ja a biyu mutum ya karanta alkur'ani yana jujjuya ma'anoninsa domin a cikin zuciyarsa ya tabbatar ko ya san gaskiyar wanda Allah ya aiko da alkur'anin ya kawo shi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan wa annahu haqqun min indillahi ta'ala kuma lalle alqur'ani gaskiya ne shi daga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa anna alqur'ana haqqun wa anna alqur'ana haqqun alqur'ani gaskiya ne to mutum yana karatun alkur'ani yana jin wannan a ransa yana kallo irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin abin da littafin ya kunsa na saƙonni da ƙwarewa a cikin magana da birgewa a cikin tsara maganganu da ma'anoni waɗanda suke masu buga zuciya to zai tabbatar da lallai wannan wanda ya zo da alƙur'anin nan ba shi ya zauna ya kirkire shi ba ba shi ya zauna ya kirkire shi ba ya wuce ɗan adam ya iya kirkira wani abu daga cikin alƙur'ani ko da aya ƙwara ɗaya ce balle sura balle alƙur'ani kacokan ɗinsa وذلك أن الله تعالى نعى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم dalilin haka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi faɗa, ya shelanta faɗa, ya kururuta laifin munafikai waɗanda suka kasance sun kau da kai wajen yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya. annabin nan manzan nan wanda ya kasance alkarim mai girma mai daraja sallallahu Alaihi wasallam daga cikin nau'in bijire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da muke gani a yanzu kuma makiya musulunci dama su suka kirkiro wannan tsari na musa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa musulmi zai iya rayuwa da zallar alkur'ani wai ba tare da ya koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fassara masa alqur'ani ba abinda alqur'ani ya dunkule ta bude shi ta rarraba shi abinda alqur'ani ya sake shi mutlaqi ita kuma sai ta masa waidi abinda alqur'ani ya mai da shi komai ya shiga ciki wato ya gama komai ita kuma sunnar manzo Allah ta sama sai ta zo ta kiba wani abu ta ce to banda kaza banda kaza banda kaza sannan abinda alqur'ani ya shiru bai faɗa ba ita kuma ta zo da shi duk wannan akwai sai dai in mutum ba irin musuluncin manzo Allah ta sallama ne ba amma in musuluncin da Allah ya aiko manzo Allah ta sallama da shi ne to lallai karatun alkur'ani na lizumta wa mutum ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a babu da'ar da za ka wa manzan Allah sallallahu alaihi da ta wuce yanzu kai imani da sunnarsa babu duk wata da'a da za ka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tana bayan bin sunan ne to sai mutum ya ce ai ba hadisi shi bai da akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma ga sunan tunda da'awa ce wacce take ta duniyanci da shedanci ba ta yadda ake rawaja ta yadda ake karfafarta jahilai waɗanda ba su san addini ba daga cikin an boko da jahilai na gari kawai shi kenan ana ta ɗibar su a cikin abin nan kafafen sada zumunta ta zikin baki wani ma na taɓa ganin shi wai idan malamai ba su daina saɓani ba shi to zai je ya buwa ne mai kira zuwa da tsinanci abin ban tausayi malam amma za ka kalli kowaye sau da haka ƙur'anin da mutum yake karantawa inda yana ta dabburinsa wallahi yana murda wuyansa ya durkusar da kansa ya sa shi sai ya bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawo manzo Allah sama da'a to ana karatun alƙur'ani da nufin wannan mutum ya karanta alƙur'ani abin da yake so shine ya ƙara gaggata manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya masa da'a sannan a gefe guda kuma ya tabbatar da cewa ko ya ƙara imani da cewa lallai alƙur'ani gaskiya ne maganar Allah ne shi ba maganar ɗan adam ba haifu ƙala Allah ya zargi munafikai ya kushe su ya yi alawadarai da wannan ɗabi'ar tasu ta ƙinyi yi wa manzan Allah sassalama ɗa'a da bijiri maka Allah ta'ala ya ce wai ƙulu na ba'atu in an yi magana munafikai sai su ce ne ai mu muna bin annabi sallallahu alaihi wasallam eh. fa'iza barazu min indika amma idan suka fita suka baka daga wajenka wannan na cikin sufofin munafakai fa'iza barazu min indika idan suka fita suka bar wajenka bayyata ta'ifatun minhum ghairal lade taqul sai wasu jama'a daga cikin su sai su je da daddare sai su shirya su tsara su riƙa faɗin abin da ba shi ka faɗa ba A canza wa manzo Allah sallama ma'ana dama tun a wajen ana fita za su ce ma za ƙala anifa shi mu fi duk abin da nake yake faɗi ni kawai ji nake kama ana buɗa munafiki shi wa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wai me yake cewa ne wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa allazina utul ilm sune sahabbai waɗanda Allah ya ba su ilimi shi munafikai su ce ma za ka hana ani Wani wani yake faɗi ne ɗazu ni ba na fahimta abin da yake faɗi ni na ji kamar busa kawai ake yi kunne na kawai na ji ana wani rubuji ban gane me yake faɗi ba sai Allah ya ce ulaika ladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum Allah ya riga kullu zukatansu kuma son zuciyarsa suka bi sai na za su gane gaskiya to anan ma shine Allah ta'ala yake cewa wai quluna ta'atun suna cewa mu masu biyayya ne mun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza min indika idan suka fita daga inda kake daga majalisinka suka koma can da daddare suka shirya mitin mitin din kaga wanda yana nuna mana tinti ne idan ana son a shirya wata tsiya to da daddare ake shiryawa saboda dare shine gasiki shine gasiqun idza waqaba wanda Allah ya ce min sharri ghasiqin idza waqab mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa al-ghasiq ay al-layl al-layl idza azlam idan dare ya duhu to lokacin shedanu kike baje kolin a lokacin ake hada-hada a lokacin ake harka a lokacin ake kaiwa da komowa to duk wanda bai ba su ji waɗanda ba su jin magana daidai wannan lokacin suke ɓanna su da'u a lokacin suke zuwa su shiga gidajen mutane su haura su sata hmm, masu sace mutane lokacin suke zuwa su ɗibi mutane bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqu wallahu yaktubu ma yubayyituna Allah yana rubuta duk abin da suka kasance suna tsarawa da kitsawa da daddaren nan yaktub ay yaktubuhu hafaza alhafaza waɗannan masu tsaron da Allah maɗaukacin sarki ya sa su wa yusilu alaikum hafazatan kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu to suna nan suna rubuta duk abin da mutum ya faru suna nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid suna rubutawa Allah ya rubuta abin da duk suke faɗi mala'ikunsa sun taskace ba wani abin da zai faku ga Allah maɗaukacin sarki sai Allah ya ce fa a'rid anhum ya ma'aikin Allah ka kauda kai daga barin su ka yaƙe su munafikai ba a yaƙarsu. su saboda idan aka yaƙe su za a rika cewa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu ai yanzu ma kashe masu habban nasu yake saboda su sutul mushama'i ne su su su gara ce a cikin al'umma suna cikin musulmai amma cutar da musulmai suke yi kuma a taɓa su a ya zama matsala sun zama kadangarin bakin tulu a kashe su a kashe tulu domin bayan da za a bige su ba a fasa tulu ba sannan kuma a basu su faɗa ruwa su je su ɓata shi to haka suke ai da ma bahaushe ba kadangare ya ce ba da ja ya ce an anhum ka kauda kai daga barinsu eh, da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim malaman tafsiri kusan ittifaki suka yi a fassara cewa jahidil kuffara bis sinani wal na bil lisan ya kai manzon Allah ka yaki kafirai da makami su kafarai ana kasu da makami a matsayin yaƙi na ƙarshe domin yaƙi yana da matakai a musulunci ba zuwa ake kyau a faɗa wa mutane ba akwai matakai da ake bi na farko shi ne a yi wa mutane da awa gayyace su zuwa ga musulunci in sun amsa sun musulunta shi ke don ba su yi ba a gayyace su zuwa ga sulhu su zauna a matsayin zimmiyai kafiran amana su ban musulunci ya zauna lafiya su ba za su yi ba amma su ban musulunci ya zauna lafiya in sun ki wannan zaɓin na biyu to shi ne a za a yake su sun ce ba za su musulunta ba kuma ba za su bari a musulunta ba musulunci ba zai zauna lafiya ba musulunci ba zai yaɗu ba musulmai ba za su zauna lafiya ba to daga nan ne ake yaƙa su kafirai na. wal munafiqina shi malamai su ce bil lisan su kuma munafikai a yaƙe su da harshe kuma ƙur'ani duk sai da wannan in ka ɗauka za ka yi ta ganin yadda Allah maɗaukacin sarki yi bayanin munafukai ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum ko bima fi qulubihim ana ba su labari da an faɗa sai ka ji gaban su ya ya fari yahsabuna kullu sayhatin alaihim duk wata tsawa da za a yi alƙur'ani ko za su ce su ake wa? sai ai da mu yake mu ne suna firgici kuma ba zai sa su fito ba to shine ma'anar fa'a'ari ba'annuhum ka kau da kai daga barinsu kar su zama maka dutsen gefen hanya bahaushe yana cewa duk dutsen da bai tsare maka hanya ba ka wuce ka tale shi ka ci gaba da aiki wannan na cin hanyar yakan bakai. amma in ka ɗauka cewa kullum kai aiki ka ai akwai kaza ai akwai kaza baya cin ɗabi'ar mai da'awa kullum ma ya ta koke cewa ana gaba da shi to dama za ba za gaba da kai ba wa tawakkal ala kuma ka dogara ga Allah Allah shine ne maka komai ba su isa ka cutar da kai ba lan yadurukum illa adan ba abin da za su cutar da ku sai magana baki wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama majibincin al'amarinka ya ma'aikin Allah da kai da sahabbanka da duk waɗanda suka yi imani bayan sahabbai Allah ya isa ya zama wakilinmu wa kafa billahi wakila to kun ga da aka kawo wannan aka zargi munafikai ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mata da'a kai tsaye sai aka biyanta sai aka ce afala afala ya tadabbaruna alqur'ana yanzu me ya hana su su rika cincincini suna jujjuya ma'anonin alkur'ani da sun yi tadabburi sun jujjuya ma'anonin alqur'ani la da'ahu mutadabburu ila ta'ati ar-rasuli wa tasdiqihi wa tasdiqi ma ja'a bihi min al-haqq min indillahi al da sun yi cincincini sun jujjuya ma'anonin alkur'ani. wallahi sai wannan tintintinin ya gayyace su ya kira su ya ja su sun gazgata manzo Allah sama kuma sun masa da'a sun bi shi kuma sun gazgata abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunna kuma sun tabbatar da cewa lalle daga Allah wannan abin da manzo sallama din ya zo da shi yake shine wannan shine afala ya tadabbarun alkur'an wannan tambayar ta su kamar ko dai ana musu abinda malamai suke cin shi su'alu ta tahdhib su'alu ta tahdhib kamar ana ana ingiza su ana ana ana musu ana musu kanyini ana karfafa su cewa daga cikin abinda zai sa uku shiryu ku ta tadabburin alqur'ani Haga har yanzu ne Allah yake nufi yana nufin shirya ba a tsine musu ba ba a kai su wuta ba ana fatan su dawo su karanta alkur'ani a matsayinsu na larabawa a wancan lokacin wanda kuma ba balarabe da yake da wannan ciwon to ya garzaya ya tafi wajen malamai su karantar da shi alkur'ani kuma ya samu damar tuntuntuni game da alkur'ani da ma'anoninsa zai juya shi daga munafurci ya koma imani kaga tahbis kenan ake musu ayyu habbauna ana karfafa su afala yatadabbaruna alqur'ana hmm? ana musu wannan ana karfafa su ku imani ku koma ga alqur'ani za ku samu shari'a walau kana min indi ghairi wallahi da alqur'ani ba daga Allah yake ba da alqur'ani walau harfun tina'in min tina'i yawwa kana minallahi falidha lam yujad fihi ikhtilafun kathir eh, ko kace lam yakun min indi ghayri allah falidha lam yujad fihi ai ba daga wannan Allah yake ba shi yasa ba a samu sabani da rikici mai yawa a cikinsa ba wasu suna ɗaukar wannan kafir ɗin a matsayin yana da mafumi suna cewa mafhumus sifa ba mafhumus sifa bane la da hu wannan la da hu. an siffanta shi saboda saboda komin kankantar sabani to balarabe yana ɗaukar sa ne yawa ne duk abin sabani to balarabe yana ɗaukar sa ne yawa ne komin kankantar sa in dai za a samu wannan abin ya saba wa wancan ya saba wa wancan to asali ana ɗaukar da ba su zama iri ɗaya ba to shine sai aka ce la wajadu fihi ikhtilafan kathira ba ana nufin akwai ba'du ikhtilafi bane a cikin alqur'ani la ikhtilafa fil qur'an alqur'anu la yu'aribu ba'dahu ba'dan ba shin karo tsakanin alqur'ani in ka karanta wata aya ka ji kamar ta ci karo da wata to ne kake da matsala ka koma wajen malamai ko dai ya kasance ayoyin nan za a maka abin da ake ce mishi aljamu a haɗa ayoyin a ce to waccan ga abin da take abin da take nufi ita kuma waccan ga abin da take nufi waccan ta fassara waccan ci waccan ta yi bayanin waccan ci kaga aljamu kenan in ba haka ba kuma zai iya yiwa ya kasance an samu nasko an goge hukuncinta wallati yatina alfahiyata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فعذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما inna kana tawwabur rahima waɗannan ayoyin guda biyu suna magana akan hukuncin alfasha ta zina a farkon musulunci ayar farko ta bayanin abin da za a wa mata hukuncin mata ba tare da an lura da cewa muhsanai bane ko ba muhsanai bane wato waɗanda suka taba aure ko ba su taba aure ba farkon musulunci idan aka kama mace ta aikata alfasha to abin da ake shine sai a kama ta a kulle ta a gidan yari life imprisonment hatta mutu hatta yatawfahun al-maut aw yaj'al Allah lahunna sabila ko kuma a jira har Allah ya samu mata da wata mafita kaga na farko ke maza kuma sai aka ce walladani maza guda biyu da mufsani da wanda ba mufsani ba da wanda ya taba aure da wanda ba bai taba aure ba idan kowannen su ya aikata alfasha abinda ake musu shine fa'azuhuma ibnu abbas radiyallahu anhuma yace bi ta'yir a zazzage su a ci su, a faɗi maganganu masu tsanani a game da su sannan kuma al'imamu bahak ibn muzahir ya ce bayan wannan a ɗauke su a sa musu bila a fuskarsu ko gawayi a zagaya da su gari ana ana ana ana wannan ta'ayyirin ana nuna su ga abin da suka aikata ga abin da suka aikata to da haka ake wa hukuncin mata ga hukuncin, maza kuma ga hukuncin. al-imam al-qurtubi rahimahullah yace malamai suna cewa me yasa aka bambanta hukuncin maza da mata a farko ce saboda namiji in ka kulle shi ile yana da iyali ne daukan nauyi ne to shi yasa sai aka ce fa azuhuma su a faɗi magana a tozarta tasu, a zuban musu da mutunci kuma balarabe a wannan lokacin ya yadda ku nawa zai da don ya tsara mutuncinsa a sunu irbi bi mali la udannisuhu la barakallahu ba'da al-irdi fil mali in ji hassan shi in dai dan in tsara mutunci na ne ko nawa zan bada dukiya ta ta kare zan shi ai Allah ya tsine wa dukiyar da bayan ba Allah ya tsine wa dukiyar da mutunci ya zube bayan ta haga balarabe yana girma mutuncinsa to shi yasa sai aka ce fa azuhuma daga baya fa sai aka goge wannan hukunci zani, والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة kage yanzu nan mun samu hukuncin gairu azzaniyani ghairul ne da namiji da mace waɗanda ba su taɓa aure ba idan suka yi alfasha to abin da za a yi shi ne a yi musu bulala ɗari ɗari kuma ka a ji tausayinsu wala ta a kudukun bihi ma ra'afatun fi dinin lafi kada wani ya ji tausayinsu alamar jin tausayinsu in kuntum nuna billahi wal yawmil akhir alama ce ta rashin imani a zo za a da haddin Allah ka ji kana tausayin wanda ya laifin kana da matsala a imaninka wallahi to na ga wanda zai ce ba barizm ne zai ce akwai washiya a ciki wannan hukuncin dabbobi ne na daji subhanallah to kaga an samu wannan an goge gashi qur'ani ya faɗo wani hukuncin gashi ya faɗa cin karo ake da shi ba cin karo babu cin karo to haka za ka yi ta biyu. haka za ka yi tabi za ka yi amma babu ta'arubi a cikin alkur'ani ko kwara ɗaya kamar yadda babu a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sai dai kai ne kwakwalwarka take bugawa saboda jahilci ko son zuciya ko su irada mummunan nufi shikenan sai mutum ya zo ya ce ai gashi nan ma shine lawajadu fihi ikhtilafan kaseera ashe daga cikin abin da ke tabbatar da gaskiya alqur'ani da gaskiyar manzon Allah sallama akwai tadabburi ke duk mutumin da yake karanta alqur'ani baya tadabburi zai iya wuya ya kai zuwa ga wannan manufa duk da alqur'ani karanta shi da sa, Allah ya sanya masa wani tasiri idan Allah yana nufin mutum da shari'a ko da zai fahimta abin da ake karanta sai ayoyin nan sun bugai sai sun bugi zuciyarsa ƙwarai da gaske labarin da ake badawa na ashir mahmud khalil hukari rahmatullahi alai lokacin da suka je congress na america da shi da jamal abdul nasir shugaban ƙasar masar na lokacin ana lissafa mutu aka sa aka sa a shekul tsufari yi karatun alkur'ani a kongres, majalisar dokoki ta Amerika. ya tsirge ta da karatun ƙur'ani ana ba da labari mutane da yawa suka musulunta kawai bi mujarrabi sima'i alkur'ani saboda sun ji karatun alkur'ani suka musulunta to wannan baiwa Allah yana wa wasu sai zuciyarsa ta biji ƙur'ani ƙarƙashin lau an zanna hazal ƙor'ana ala jabalin la ra'aita hu khashi an mutafaddi an min khashiyati illa sai Allah ai bai tsaya nan zai ce tilka al amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun to kaga in ƙur'ani zai soka akan dutse dutse ya fashe da zuciyar ɗan adam da dutse wa ya fi ƙarfi kaga dutse to amma Allah ya ce zai ƙur'anin zai fata dutsen ya tawarwatsa la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min ya Allah to shi ƙur'ani zuciyar ɗan adam ita ce tafi cancanta alƙur'ani ya fata ta shiga cikinta kuma ya mata tasiri to wannan ba kowa Allah ke ba wannan baiwar ba ƙala ibn al-qayyim babban malami al-imam ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ya fada a cikin littafin sa majarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma mulakhatuhu ga abinda muka rairayo ba yadda maganganun malamin qayyim suke ba an sassauta larabcin sannan an rage ma'anun wannan na can karshe-karshe na littafin majalijus salikin domin yana ƙarƙashin manzilatul tauhid ita ce manzila ta ƙarshe manazil na na madarijus salikin ina jiran nan na ce tamanin da shida matakai da za ka yi ta bi ka zama bawan Allah a sunnance a ƙur'anance to manzila ta ƙarshe wacce tafi kowace ita ce ta tauhid ka kai matakin mai kaɗai ta Allah to shine ya kawo a ƙarƙashin wannan a inda yake bayani akan cikin tauhidi tauhidi na nazumta maka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da alqur'ani wa min shahadatihi aidan daga cikin shaidar da Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ma auda'ahu fi qulubi ibadihi abinda Allah ya ashe a cikin zukatan bayinsa min at-tasdiq na gazgatawa wacce take mai ƙarfi ta gaske wal yaqini da tabbas matabbaci da tabbas matabbaciya wa tuma'aninati bi kalamihi wa wahyihi da kuma samun natsuwa bi kalamihi da maganar Allah wa wahyihi da kuma wahayin Allah wannan na cikin kyautar da Allah yake wa mutane a cikin zuciya to sai yanke shi suka yanke shi yasa zaka ga dugo dugo alamatul hadaf alamar akwai wasu maganganu da yawa da suka ajiye su ba su kawo su ba in mutum ya koma asalin littafin madarijus dalikin bai na manazili iyaka na abudu wa iyaka na zai ga wannan sai al'imamin alƙayyum sai ce wali haza saboda haka ne na daballahu azza wa jalla ibadahu Allah ya gayyaci bayansa ila tadabburil qur'an cewa su zo tintintini game da alqur'ani da ma'anoninsa saboda ne saboda su samu wannan al-yaqinu sabit din su samu wannan at-tasdiqul jazim din su samu wannan at-tuma'nina da cikin zuciyarsu fa inna kulla man tadabbahu kuji magana malamin qayyim domin duk mutumin da ya tintinci ne ya jujjuya ma'anonin alqur'ani aw huta da tadabburuhu ilman daruriyyan wallahi shi wannan tintintinin da jujjuya ma'anonin alƙur'anin da yake a zuciyarsa sun gadar masa da ilman zaruriyan wani ilimi wanda yake na yankan wuka al'ilmu zaruri shine suke cewa alladhi la yahtaju ila fikrin wa nafa abinda zai bukata sai ka tsaya ma kai tunani sannan ka yi da shi tadabburi zai ja ka ka sami ilimi ne ƙini na tabbas cewa anna kitaba mu munazzalun min rabbi rabbil alamin wa anna alladhi jaa bihi haqiqatan jaa bihi 'an Allah ta'ala wa huwa rasuluna sallallahu alaihi wasallam zaka samu tabbacin cewa alƙur'ani daga Allah yake kuma manzan Allah sama wallahi tallahi daga Allah zo da alqur'anin nan babu harafi ɗaya na manza Allah ta sallama a ciki zai ka wannan shine al-ilmu wa yaqinan jaziman kuma zaka sami yaqini wanda yake mai ƙarfi wanda shakka ba ta shiga cikin sa shakka ba ta shiga cikin sa yanzu akwai wanda yake jin yanzu da yake zaune nan ba shi bane shi da Allah wani ya nuna ya ji a ran shi cewa yanzu nan da yake zaune to ba shi bane shi kun gane hausatawa ai mutum yanzu yana zaunan nan ko zai mutum ya rika jin ba shi bane shi haka na zuwa mutum yake riga haka ana taɓa taɓi wai ni ne ni ko kowane irin canji mutum zai sama a rayuwa na gaggawa ina jin wannan tunanin ba zai zo masa yana tabbatar da shi ne sai dai an samu canji daga wani mataki zuwa mataki kuma dama canji na cikin sunnonin Allah tabbatattu a ban ba, yi canji ba yi canji a rayuwa na cikin sunnonin Allah tabbatattu eh. kowane abu zai canza eh. kowane abu in ka yadda da wannan to hatta tsanani kenan ne akwai sauƙi bayansa shi ne canji eh. a komai yadda kake ganin da ba haka na yanzu ba haka mita ba ko ko haka duk ka faɗo daga cikin daga cikunan mahaifanmu uwayenmu sai ga wani gustume an haife da gemu eh, akwai kaga canji muka yi ta samu muka yi ta samu muka yi ta samu to ya kine kenan kana jin kai kai ne kai ba ka da shakka ba wanda zai zai ce maka wani ba fa kai bane kai ba? Hmm? wani ba kai bane kai sai ka ji ka yarda ko ka ji kana kokonto annahu haqqun wa sidqun zai tabbatar da cewa lalle alqur'ani gaskiya ne tabbas da alhaqqu da as-sidq dukkan su da Hausa gaskiya hmm. dukkanin su kuma dukkanin su sufufan Allah ne hmm. wa inna la sadiquna hmm. kaga sun sifa Allah ce bal a haƙƙu kulli haƙƙi kai ai alƙur'ani da manzan Allah ta sama sune ne dukkan gaskiya idan ba a yadda da alƙur'ani ba a yadda da manzan Allah sama a matsayin manzan Allah to ba wata gaskiya da ta rage a duniya shi yasa duk gaskiya kafiri makaryaci ne shi kafiri duk gaskiya shi da gaskiya wa ya fara yi wa ƙarya Allah wa ya fara ƙaryatawa manzan Allah wa ya fara ƙaryatawa alƙur'ani ya za a yi zama ne gaskiya ya ƙaryata manzan Allah sama sannan shi kuma ya buƙa sadiƙan sai ya tabbata shi a matsayin mai gaskiya ne wace irin ƙwaƙwalwa kake da ita wa asdaqu kulli sidqi sannan kuma ai alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka fi kowace gaskiya gaskiya ba gaskiyar da ta kai su wa annan lalli ja'a bihi asdaqu khalqillahi to kun ga na manzo Allah can duk ya yake fari lallai wanda ya zo da alqur'anin nan in ji malam ibnu qayyim rahimahullah halkin lahi shi yafi kowa gaskiya shi sa ka yi mamakin musulmi ya zama makaryaci kuma karyar da ta fi muni ita ce karyar addini wallahi cin ya zo babu abu kawai ya zai ce akwai shi babu abu ya ce akwai shi wani ya je wani waje ya faɗi wata magana yana ganin 'yan kasuwa ne wai ya zata ba masu karatu ya je kawai na gijiwa kawai ya ga tarin 'yan kasuwa suna kasuwancinsu ga masallaci suna sallah ya tashi zai yi wa'azi kawai ya wani abu ya ce yana littafi kaza aka samu wani ɗan kasuwa kawai tashi ya ce ya akwai littafin a shagona wallahi ya zai ɗauko an ai ba zan faɗo wajen da abin ya faru ya je ya ɗauko aka miƙa mai littafi aka ce gashi da kan shi ba a tashi wajen mai siya watan kunya na ya tsaya yau watan kunya na ya tsaya haka ya ta faɗa aka sai da ɗan express aka ɗuwa shi a mashin yi addini abu babu ka ce akwai manzo Allah su salama cikin abin da Allah ya taimake shi da shi tun kafin a aiko shi gaskiya lokacin da manzo sama ya rubuta wasiƙa zuwa ga kaisaru sarkin Ruhu yana da wakilinsa sarkin gasa sinawa ta hannunsa aka ba da wasiƙar ya je ya kai masa da aka karanta masa wasiƙar to mutum ne mai ƙwaƙwalwa da hangen nesa shi ƙaifa sarkin rum sai ce a je a nemo masa mutumin da ya san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ya san biladu sham garin sham garinsa to gari ne da ba a rabuwa da bakin larabawa na jaziratul arab masu zuwa daga makka da madina da ba'is aka yi sa'a daidai lokacin sai aka samu abu sufiyan radiyallahu anhu kuma a lokacin yana kafirinsa gagarumin kafiri mai gaba da manzan Allah sama gaba ta musamman aka je aka gayyato shi aka tsaye da shi aka ce masa to ƙaisar ya ce ma mai masa fassara ya ce faɗa mai zan maka tambayoyi sai aka sa a bayan abu sufiyan wasu mutane su ma suna jin larabci kuma suna jin yaren Ibrahim yanci ce ku saurare shi duk abin da ya faɗi in ƙarya ne ku ƙaryata shi kaisar yewa abu sufiyan tambayoyi sha ɗaya daga cikin tambayoyinsa da ya masa sai da ya tambaye shi yake ce masa kun taɓa kama shi da ƙarya kafin ya zo ya ce shi annabin Allah ne ya ce ma jarrab fihi kazbatan ƙasku shi ko su ɗaya bai taɓa mana ƙarya ba kaisar ya girgiza kai dama ya tara tambayoyin ne sai da ya aka yi tambaya aka gama amsa sai ya ɗauki kowace tambaya shi ma ya yi raddi wato ya mai da martani a game da waɗannan tambayoyin guda goma sha ɗaya ya ce sa'altuka na tambaye ka game da kaza fakulta sai ka ce kaza to sakamakon amsar da ka ba da ni ma ga sakamakon a wajena ma kana liya da ba alal nasi wa ya kadiba Ba? Allah ce to sakamakon ka ce shi ne gaskiya ne wallahi ba zai taɓa ƙin yi wa mutane ƙarya bai wa Allah ƙarya shi ne sakamakon da yi ma kana ni yadda alkadi ba alan nasi wa ya kadi ba ba ba zai yi ba shi yasa malaman hadisi suka ɗauki wannan ƙa'ida da cikin ƙa'idojin tajrihin mutum a mai da hadisinsa ba za a ansa ba an ya kuna muttahaman bil kadibi fi hadisi ma'anna in dai zai faɗa wani labari sai ya yi ƙarya kuma malaman ilmin nafi suna cewa ita ƙarya takan zama ciwo kamar yadda sata ma ƙazin sata ma ciwo ce akwai ciwon sata wasu daga cikin masu sata kudaden ƙasarmu akwai alamar wannan cuta ke damunsu sata ka gama ne ingila mama sarauniyar ingila da ta mutu eh, elizabeth to mamarta ai wannan ciwon take da shi na sata kawai yanzu da ta zo nan ta ga littafin nan a gabana kawai sai ta yi haka wai wai ban ganin ta haka fa gani ina kallon littafin sai ta yi haka ta ɗauke littafin sai ta gudu ga sai tsohuwa to tun da mamar sarauniya ce shine sai aka yi dabara sarauniya ce dabara a lokacin duk inda aka san za ta iya zuwa yawon shakatawa da kafarta ko kuma an ɗauke ta an tafi da ita da mota sai kawai aka sarauniya ce duka nata ne sau da idan mamata ta je ta ɗau abu to kayan tsayarta ta ɗauka kawai kayan gidansu <laughs> saboda a tsara mutuncinta to kaga shi ne to haka ƙarya take ciwo akwai wanda sai yanzu zai baka labarin kanka sai ya ma ƙarya kai zai ba labari kanka amma sai ya karya ko yanzu yana ka labarin abin da ya faru a gidanka kuma sai ya yi karya a ƙa'idar karya akan yi ta ne domin a samu ta fa'ida amma za ka dama masu yin wannan ciwon na ƙwaƙwalwa a game da karya za su yi karya ba wata fa'idar da za su samu idan ya sai abu naira goma ba fasiyar maka zai yi ba don ka kara mai riba sai ta yi sha biyar na siyo shi kamin shi ne sha biyar na siyo shi sai ya kara biyar ƙari ya yi ko gaskiya to wace fa'ida zai samu kai ba siyar maka zai yi ba ka girmama shi ya siyo abu mai tsada ka ga yana gamawa sai ka mishi irin ta mata sai ka ce an cuce ka ba shi ke nan ba to manzon Allah sama asdaqu khalqillahi ala al ba wanda ya kai Allah sama gaskiya tun kafin zuwan musulunci sunansa as-sadiqul Aminu, mai gaskiya kuma amintacce wa abarruhum wannan na nuna mana duk yadda zamu yi kokari mu zama masu gaskiya daidai gwagwadon iyawanmu abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana amma kan mai karya kan mu saba da yin karya wa abarruhum sannan manzon sama ya fi kowa da'a da kyautata mu'amala ga Allah da kuma mutane lafazin albir shine al-ihsan kyautatawa kyautatawa kyautatawa kuma akwai kyautatawa Allah an ta'budu Allah ta'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsan al-ihsanu ma'a Allah kenan sannan sai albirru bi ma'anin ihsani ma'a al-khalq kyautatawa bayi ka yi mu'amala da su ta yadda kai ma kake so su mu'amala da kai amilin nata bi ma tuhibbu an ka bihi ka yi mu'amala da mutane da abin da kai ma kake son su yi mu'amala da idan za ka yi mu'amala da wani to ka ɗauki abin ka auna da kanka in ni ne aka yi wannan mu'amalar zan ji daɗi eh to sai ke wani in daga baya ta bayyana kuskure ne ko kun samu bambancin fahimta to kaga ba za ka yi girman kai ba za ka ba shi haƙuri ka ce wallahi ni na zata abin nan daidai ne shi ya sa wa akmaluhum ilman kuma manzon sama shi yafi kowa cikar ilimi ba wanda yake manzo Allah sama ilimi huwa a'lamun nasi ala al-itlaq Ya fi kowa ilimi ilimin da ake magana ana magana al-ilmu billah ilimin sanin Allah ba wanda ya kai shi wa amalan kuma shi yafi kowa aiki ga Allah mai kyau ba wanda ya kai manzo Allah sallama shi yasa duk abin da zaka yi sai dai ka kwatanta yawwa shi yasa zaka ji a hadisai manzo Allah sallama da yayi da yayi alwala ya gama sai ce man tawadda nahwa wudu'i hada bai ce misla ba ba za ka yi yin alwalan manzo Allah sallallahu ba sai dai kai taka ka kwaikwaya kai kwaikwaya aka ce kai iyaka abin da za ka iya yi wa ma'rifatan sannan manzo sama shi ya fi kowa gane abubuwa bayan ilimi ya fi kowa gane abubuwa saboda mai yuha ilai yi ake maka yasa idan mutum ya gama ɓoye-ɓoyensa ya Allah ya bayyana to wannan nau'i na farko kenan ko manufa ta farko karatun alkur'ani da nufin ƙara gazgata manzan Allah su sama cewa daga Allah Allah ne ya aiko shi da ƙara gazgata alkur'ani cewa lallai littafin Allah ne to kage yanzu wannan ta hanyoyi da yawa daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen tadabburin alkur'ani yana tadabburin alkur'ani don ƙara gazgata manzan Allah su salama akwai karanta sufufin da Allah ya bawa Manza, manzo Allah sallama a cikin alqur'ani laqad manna Allahu 'ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin sifar manzo Allah sallama huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ومن بصفوفهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإنك لعلى خلق عظيم وأن الصفوف لمن زال لسما ذاك تجنس ذات ساكا تبت الدتي وبائر انش الدنيا بائر انش تبت باب انش yasa wani zubin kana karanta alkur'ani ta kalli irin su abu jahal ka kalli abu lahadi da sauran giggaggagen kafiran nan suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka karyata shi har ma wai su nemi su kashe shi kai akwai tatsi da ta wuce wannan kai ya kake ji a ce ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ka gashi wani irin fata kake da shi a wajen Allah ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sun ganshi sun ɗaukai. Abu Lahab fa lokacin da aka haife shi yana cin waɗanda suka ɗaukai. ya ji daɗi ya ji daɗi nan take ya ce wa bai wasta suwaibatu ya ce ke za ki shayar da shi kafin a ɗauke shi a kai shi ƙauye wai amma sai bayan ya girma ya zo ya ce shi annabin Allah ne ya zara takobin yakarsa har yi ka sassabar da sai da Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani kuma ambato na muni Tabbas ya da abi lahabin wa tabba hannayen sun halaka su biyu masu cutar da manzo Allah sallama masu ɗaukar ƙazanta manzo sama na kalla su je su zuba mai to tabbat sun halaka tsinannin hannuwaye halakakkun hannuwaye tababbun hannuwaye wa tabbahuwa sannan shi ma tababbe ne la'anannan Allah ne halakakke ne ɗan wuta ne Abu Lahab hatta alkunya tashi ta bi shi kaga lahab balbalin wuta to amma ya samu wannan alkunya tun kafin Qur'ani ya kira shi da haka Abu Lahab sun ce wasu sun ce ni wa ba a ci wajahi kyakkyawa ne shi shi yasa sai suke ce masu abu lahab hmm. shi ne abu lahab wasu kuma suka ce ƙwar'ani ne ya sa masa abu lahab ɗan baban wuta balbal baban jahannama hagani to wannan rabu ne daga Allah shi yasa mu al'ummar da ba mu ga manzo Allah sama manzo Allah sama ne ya mana kyakkyawan ambato muna da falala mu da ba mu ga manzo Allah sama muka yi imani da shi har ma'aiki sallallahu alaihi sai ya ce ɗayan mu zai yi aiki zai iya aikin da za a ninka shi kaman aikin sahabban manzon Allah sama guda hamsin sahabbai suka ce hamsuna minna aw hamsuna minhum ya ma'aikin Allah da kafa wannan maɗuɗin lada da wani daga cikinsu zai iya samu kana nufin hamsin ɗinmu ko hamsin ɗinsu sai ce hamsuna minkum ku nake nufi sahabbai to kaga al'umma ta ƙarshe ma tana da falala amma da sharaɗin imani da bin Allah in ba haka ba sai ta zama ne sai ta zama sharrul umamikum annau usani nau'i na biyu na tadabburin alqur'ani tadabburuhu lil wuqufi ala izatihi yin tintintini game da ma'anonin alkur'ani a lokacin karanta shi ko saurarensa da lukufi ala izatihi saboda tsayawa a ji wa'azozansa wa li'tibari bima fihi min al wal akhbari da kuma ɗaukar izina a game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a cikin sa ya bada labari min al na qissusa annabawa da jama'ar suka mai da muka sha faɗa waɗanda suka yi ɗa'a da waɗanda suka saba ya Allah yayi da masu ɗa'a yayi da masu saƙo. wal akhbari da kuma labarukan da Allah ya bada waɗanda suka game da ababen da suka gabata da kuma ababen da za su faru nan gaba mutum ya ɗauki wa'azi duk lokacin da ka ji ana bayani a game da wasu al'ummatai sun bijire wa Allah sun ƙibin Allah sun ƙibin manzansu to kai akewa bayani karkashin ƙa'idar laraba a karin maganarsu da ke suke cewa iyaki na hautu wasu ma'i ya jaha iyaki na hautu wasu ma'i jaha ce ke nufi shi ne abinda bahaushe ke cewa wai idan maraya ya ji ana wa mai uba faɗa to shi ma karkata kunnen sai saurara har da shi ake eh. idan wani maraya wanda bai da uba ya ji wani uba na wa ɗansa faɗa to shi ma har shi ake shi ne wasu ya jara to an ba mu labarin su ne ta min isfafihim wa akhbarihim ibara mu ɗau izina wa ta'aqquli amsalihi madrubati sannan kuma da fahimtar misalan Alƙur'ani waɗanda aka buga shi yasa Allah ya gayyace ne ce ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu yawa an buga wani misali ya ku jama'a ku saurara kaga ya ayyuhan nasu aka ce ba ce ya ayyuhal ladina amanu ba duka mutane idan Allah ya buga misali to yana nufin ku saurara kowa ya zo kuma buga misali shine karshen hanya ta karantarwa shi za suka ce manzuri ba lahu masalun falam ya famfa la yumanna illa nafsa in duk ana ta maka bayani aka buga maka misali aka yi ta maka kwatance ka kasa ganewa to kakka zargi kowa sai kanka ba malamin ka ke da matsala ba kai ne kike da matsala Allah ya yi ma shine wa ta'aqquli amsalihi hilma madhruba shi yasa akwai amsalul qur'an akwai littafin da ake dangantawa shi malam ibn al-qayyim rahimahullah amsalul qur'an amma dai mafi yawanci an ciro shi ne daga cikin littafin sa'ilamul muwaqqi'in a rabbi alamin misalai da alqur'ani ya buga eh. masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathali al-ankabut ittakhadhat bayta wa inna awhana al da la baytul ankabut law kanu alamu? wannan ayar zaka iya rubuta littafi a kanta? wannan ayar ita kaɗai ke tadabburinta za ta gaggata maka alkur'ani Ka dai gayi nan kana kallo gidan gizo gizo kai ka taba ganin gidan banza kamar shi da miji da mata suna cikin gida duk ana ganin su da ƴaƴan duk kowa ana ganin shi sannan iska ta zo ba wanta da za ta zo ta shige cikin gidan rana ta bigi gidan hmm? ruwa ya zo ya bigi gidan komai ba abin da gidan yake da shi na sutura ko kwara ɗaya sannan gidan giza-giza ba abin da ke cikin shi sai cin amana cin amana ne a gidan giza-gizo ƙarya da rashin tabbas matar kullum burinta ta kashe mijin kuma sai ta kashe shi kuma dama ita take da gida gidan giza-giza gidan mace ne shi yasa Allah mana gizo sai ya ce ne ittakhadhat baitan ittakhadhat sau daga gidan gizo-gizo hissan wa ma'anan a buyuti gidan da ya fi kowanne ƙasƙanci shi ya sa hariri a cikin muƙamasta da ya zo yana bayanin wani gida sai ce wa hu a wahanu min baitil an kabuti malamai sun masa ta'akiri Allah ya ce wa inna a wahanar buyuti la baitul an kabuti sai ce shi ga wani gida yana zagin gidan sai ce wa inna hu? awhanu min baitil ankabuti kaga Allah ya ce baitul ankabuti auhanul buyuti shi kuma ya ce ga wani gida ya samu huwa auhanul buyuti la baitul ankabuti wai ke da gaskiya to ka zo karantawa a cikin muqama ka dauki larabcin ka aje mishi wannan magana Allah ya ce muhariri wa mashtamala alaihi min Al-wa'adi wal wa'id da kuma abinda alqur'ani ya ƙunsa na alwa'd alqawarin da Allah ya wa masu imani walwa'idi da alƙawarin azaba da ya tanadawa masu saɓa masa wattargibi da kwadaitarwa da ya kunsa wattargibi da tsoratarwa a game da sabo min ajili an yar'awi Abdu saboda bawa ya zama ya tsorata fa yastadrika ma waqa'a lahu min taqsiri shi ya zama ya gyara abin da ya afku a gare shi na gazawa da takaitawa wajen bin Allah wa yazdada min al-iqbali tashmiri sannan kuma ya ƙara zage dantse da fuskanta fi da'atin lahi ta'ala wajen yi wa Allah maɗaukacin sarki da wannan na cikin mafi manufa mafi girman abin nan mafi yawancin ayoyi hatta tafsiran alkur'ani da ake a wannan tafsiran alkur'ani da yawa malamai sun fi ba wannan wannan wannan matsayin wannan manufa ko kuma wannan nau'in muhimmanci kwarai da gaske shi yasa wani zubin zaka ga an dau aya daya sai ai tar fitar da abubuwa a cikinta darussan da ke ciki saboda a ɗau wa'azi a ɗau izina kuma duk inda aka samu ta kissa to malamai ba sa sakaci da ita sai sun fitar da darussa masu ɗimbin yawa eh, mun sha buga misali da eh, littafin tafsirul karimin rahman na babban malami a sheikh abdulrahman bin nasir ne sa'adi alaihi rahmatullah a suwat yusuf sai da ya fitar mata da darussan da wasu malamai sai da suka ware a matsayin littafi darissa daga suratu yusuf sannan ko wani malami da ya rubuta littafi mujalladi daya durusun da min surat yusuf alaihi salam ya kai shafi wajen 700 kawai daristan da suke cikin tarihin annabi yusuf kuma zalla abin da alkur'ani ya faɗa babu isra'iliyan ba isra'iliyan labaran da suke cikin bible da labaran da suke cikin old testament zallan na alkur'ani ya fitar da darussa wanda mu za mu ɗauka to Allah ya taimake mu wannan shine nau'i na biyu ko ka kira shi da manufa ta biyu ta tadabburin alqur'ani Allah ya taimake mu ya ba mu ikon tadabburin littafin sa a lokacin da muke karantawa bayan ya ba mu ikon karanta ta Allah ya ba mu ikon fahimtar sai mana kyauta mai girma a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu ya shirye zuriyar mu Allah ya tsare mu ya tsare kasar mu ya gafarta wa iyayen mu ya musu rahma waɗanda suke da sauran rayuwa Allah ya musu albarka malamanmu waɗanda suka karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya tsara wannan ƙasa ya mata albarka abubuwan da suke faruwa a cikinta na damuwa Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana ya ɗauke mana ya mai da shi tarihi sai dai a rubuta ko a yi bayani